radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka a radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wani gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyu ga watan janairu shekara ta 2023 wanda daidai da tara ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan janairun shekara ta 1920 aka haife ishaq asinov wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai dan asalin kasar rasha amma mazaunin amurka da farko dai ishaq ya karatu a fannin kimiyyar sanadarai har ya kai matsayin dakta sai dai abin da ya maida dakta a asinov fitaccen masani a wannan fanni shine yadda ya kware matuka wajen yin bayanin ilimin da yake koyarwa da kuma bayyana shi da harshe mai sauƙin fahimta ga ɗalibansa wanda haka kuma ya rubuta littattafai a wannan fanni wanda yawan su ya kai 270 sannan kuma ya rasu a shekara ta 1992 da ƙarshen masu haure kun san cewa shekaru shida da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 2016 mahukuntan ƙasar saudiya suka zartar da hukuncin kisa a kan shah namir bakar namir babban malamin addini wanda ke yankin awamiya na ƙasar saudiya an haifi shah namir a garin awamiya da ke lardin katif a gabacin ƙasar saudiya a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1959 ya fara karatun sharafage a gida sannan kuma ya tafi kasar iran a shekara ta 1989 inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin a birnin tehran har tsawon shekaru goma bayan nan ya koma gida shekara ta 2011 ya kuma kafa cibiyar musulunci a garin awamiya sheikh namir ya shiga kurkun saudiya a lokuta daban-daban sakamakon yadda yake kira ga mahukuntan kasar da su ɗauki matakai na kare haƙoƙin mabiya mazhabar ahalul baiti da ake zalunta a kasar da ma dukkanin sauran mutanen da ake danne haƙoƙinsu a kamu na ƙarshe da sarakunan saudiya suka yi masa a shekara ta 2012 wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin rana irin ta ta hanyar sara kansa da takobi lamarin da ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban a duniya da hakan ya hada da gwamnatocin kasashen turai waɗanda kawaye ne ga sarakunan na saudiya gami da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madala masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. ministan tsaron iran ya ce daukar fansan jinin shahir kasim suleimani yana cikin ajandar da ke gaban sojojin iran yaduwar cutar kwalara a kasar malawi ya sa ana ci gaba da rufe makarantun kasar tare turai ta kira kasar wanda ta dakatar da taimakon da take wa kungiyar 'yan tawayen nan ta m23 a kasar demokuraɗiyar congo to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun. ministan tsaron iran ya ce ɗaukar fansan jinin shahir kasim suleimani yana cikin ajandar da ke gaban sojojin iran ministan tsaron na iran brigadier janar muhammad riza ashtiani ya faɗi cewa sojojin iran za su ɗauki fansar kashe laftanar janar kasim suleimani ashtiani ya ƙada cewa kwamandojin da suka bayar da umarnin kisan gillar da waɗanda suka aiwatar duk za su biya bashin da suka ɗauka a wuri da kuma lokacin da ba su tsammata ba. Ministan tsaron na Iran dai ya bayyana haka ne a lokacin da ake bikin cika shekaru uku da zagayowar shahadar janar Kasim Suleimani. ranar uku ga watan janairu na shekara ta 2020 ne da amurka a ƙarƙashin shugabancin donald trump ta yi wa kasim suleimani kisan gilla tare da injiniya abu mahadi kwamandan rundunar sa kai ta hashidu shabi da ke iraki a filin saukar jiragen sama na kasa da kasa da ke birnin bagadaza tare da waɗanda suke musu rakiya an yi ganawa tsakanin ministan harkokin wajen saudiya da mandan musamman na shugaban ƙasar iran zuwa ƙasar brazil rahotanni daga fadar shugaban ƙasar iran sun ambaci cewa wanda ya wakilci shugaban iran a wajen rantsar da sabon shugaban kasar ta brazil lula da silba sayid muhammad husaini ya gana da ministan harkokin wajen saudiya faisal bin farhan inda bangarorin biyu suka jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawa tsakaninsu a ƙarƙashin tattaunawar da ake yi a bagadaza. a nashi gefen ministan harkokin wajen na saudiya ya ce kasarsa ta ɗauki azamar ta ɗaura azamar tattaunawa a kan dukkanin abubuwan da ake da damuwa a kansu ɗaya ban ɗaya yayin da aka yi taro a kan iraki mai taken taron bagadaza na biyu a birnin oman na ƙasar jordan an yi wata ganawar da ya tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen iran da na saudiya ya zuwa yanzu dai an yi tattaunawa biyar a tsakanin iran da saudiya a kasar iraki da take karbar bakuncin zama to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran Tare turai ta yi kira ga kasar wanda ta dakatar da taimakawa kungiyar 'yan tawayen kasar demokradiyyar congo ta m23 jami'i mai kula da siyasar harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya faɗi cewa kungiyar tasa tana yin kira ga ƙasar rwanda da ta dakatar da goyon bayan da take baiwa kungiyar m23 sannan kuma ta yi wa kungiyar matsin lamba akan ta yi aiki da matakan da kungiyar al'ummun kasashen gabashin afirka suka ɗauka a kan batun wannan kiran na tare tura dai ya zo ne bayan da majalisar ɗinkin duniya ta sanar da samun bayanai daga gwamnatin demokuraɗiyar congo da ke nuni da yadda sojojin ƙasar wanda suke taimaka ƙungiyar 'yan tawayen ta m23 bayan da suka kutsa cikin ƙasar ta demokuraɗiyar congo daga nuwamba na shekara ta 2021 da oktoba na shekara ta 2022 a can birnin kigali shugaba paul kagame na rwanda da ya gabatar da jawabi na sabuwar shekara ya dora alhakin rikicin da yake faruwa a gabashin demokuraɗiyar congo a kan gwamnatin kinshasa kagame ya ce duk da an kashe biloyin daloli a kan ayyukan zaman lafiya a cikin shekaru ashirin da suka gabata amma har yanzu harkokin tsaro suna ƙara taɓarɓarewa a gabashin congo tuni dai kasashen gabacin afirka suka aike da rundunar soja zuwa yankin kivu da ke gabashin congo saboda taimakawa gwamnatin wannan kasa a sake dawo da zaman lafiya a faɗin da take yi da ƙungiyar 'yan tawayen ta m23 yaɗuwar cutar kwalara a malawi ta sa ana cigaba da rufe makarantu ministan kiwon lafiya ta ƙasar malawi ta faɗa a yau litinin cewa an jinkirta buɗe makarantu da ke yankuna biyu na balantaire da lilangwe da ke kudancin wannan ƙasa saboda cutar kwalara take ci gaba da yin ta'annaci yanzu yanzu dai an sanar da cewa tun daga ɓullar cutar a cikin watan maris na shekarar da ta gabata ya zuwa yanzu wayan waɗanda suka kamu da ita sun kai dubu goma sha bakwai da ɗari takwas da ashirin da hudu kuma ta laƙume rayukan kaso 3.34 na jimillar waɗanda ta kama ministan ilimi ta ƙasar malawin kumbize chiponda ta faɗa a wani bayani cewa saboda yadda kwalara take ci gaba da kama mutane da kuma kashewa a yankunan balantare da lilangwe ba za a buɗe makarantun firamare da sakandare ba a ranar uku ga watan janairu kamar yadda aka tsara ta kuma ci gaba da cewa sai a nan gaba ne za a sanar da lokacin buɗe makarantun a waɗannan gundumomin guda biyu a kowace shekara dai idan damuna ta zo ana samun ɓullar cuta ta kwalara a ƙasar a tsakanin watan maris zuwa nuwamba mafi yawancin mutanen da ke rasa rayukansu ba su wuce ɗari sai dai a wannan shekarar cutar ta ɗauki lokaci ba ta zo ƙarshe ba kuma tana ci gaba da ɗaukar rayukan mutane har yanzu to ƙarshen labarin duniyar kenan. Muhammad Lamushta Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kunan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har la yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin da shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na sanarwar da gwamnatin ƙasar gambia ta yi kan cewa ta dakile wani yunkurin jin mulki a ƙasar sannan ta yi rab ta kuma cafke wasu sojoji har guda hudu da ake zargi da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri na kokarin hamɓarar da gwamnatin shugaba adama baro gwamnatin gajiyar ta buƙaci jama'a su kwantar da hankulinsu yayin da ta ce an samu nasarar shawo kan al'amura a babban birnin ƙasar wato banjul duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar kawai zuwa yanzu dai babu wani tabbaci kan waɗanda suka kisa wannan makashiya ta jin mulkin a cikin sanarwar da gwamnatin ƙasar ta fitar ta ce sojin da aka kama a halin yanzu na taimakawa jami'an 'yan sanda don yin bincike yayin da ake ci gaba da neman wasu mutum uku da ake zargi da kitsa juyin mulkin da bai samu nasara ba domin tattauna wannan batu ne wurin juyin mulki mun gayyato dr abubakar kari malami mai koyar da salon siyasa a jami'ar abuja da ke babban birnin tarayyar najeriya don ya yi mana nazari kan wannan yunkurin juyin mulki a yayin da ake gani lamarin tsohon yayi ne to dokta kafin mu fara tambayoyin game da juyin mulkin da aka ce bai nasara ba kasan gambia akwai masu ganin cewa yanzu juyin mulki a lokacin da riga ya wuce mutum da san mulki yanzu kawai ya shiga siyasa sannan ya nemi kurbin jama'a ya zama shugaba to sai kuma gashi abubuwan kamar ba su tabbata ba musamman a kasar mali haka an yi juyin mulki sannan kuma ga yanzu wannan ma da ashe nasara da aka da sai a ce kawai an ƙara juyin mulki kenan a gambia ya kai ganin wannan nazarin da cewa yanzu jin miki lokacin sa ya wuce dokta dokta kayan magana kan kungiyar ecos ta tattalin arziki ta afirka ta yamma ta ce a kowa wasu abubuwa da suke fada cewa ba ta amince a rinka jin mulki ba ta faɗi abin da za ta yi wa ƙasar ko kuma ita ma kawai tana da farce ne ba kuma baya susa mu je kan ainihin jin mulkin na wani kasa ta gambia ana ganin wannan shugaba da ya hau mulki yan shekarun da suka wuce wato adama baro ya yi rawar gani ake so da a yi wanda Allah bai tabbatar da shi ba za a iya cewa na Allah da nabi ne kuma a'a na son rai ne abin da nake nufi shine kasan da wanda ya mulki a wannan kasan kasan kuma soja ne ana ganin shine ke so wato mai da bari sabuwa ko kuma a'a wasu ne kawai bisa kansu ganin cewa wannan mutum bai yake daidai kan da ake so masa jin mulki yanzu wata kayan nan ka da kake ganin kaman kawai wannan yi mulki kawai kaman sha ne kana ganin kaman me zai amfanar da su da wannan wato kaman a wajen da akwai har ba fito da ko ga dalilai ba ah, to dokta kasancewa ba wani kanan bane fa aka masa yunkurin juyin mulkin kasa shekara ta dubu biyu da sha bakwai ma nan yi wani yunkurin juyin mulkin ta ganin akwai wani dalili mai karfi da ake so <laughs> a ga cewa an kawo da shi ko kawai son mulki ne kawai na dan adam to dokta da yake kun yi makon koyar da siyasan nan kuma dai ku ne manyan malamanta me ya kama ya kamata a yi ne musamman a haka kwanakin baya ma an ce an yi yunkurin jin mulki a jamus to haka za a ga cewa to jin mulki ne ba wai kasashe masu tasowa ba ne kawai har ma da kasashen da suke so ne haka a duniya ya za a yi ne a hannun wannan jin mulki ne dokta ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau har kuma tsibirin fannin ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu na yau dr abubakar kari malami mai koyar da salon siyasa a jami'ar abuja da ke babban birnin tarayyar najeriya ni awal kunya nake cewa sai wani jikon ya zub da tsamar kura. madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci. Inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na da uku amma kafin mu fara gabatar da shirin kamar yadda yake muna karatantar da masu cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet idan aka ziyarci shafin sannan muna watsa shirin a kowace rana ta talata dai kamar yadda aka sani. da dala ubangiji a yau za ku ji cewa dai muhammadu da ramin sun kasance tare a asibiti a lokacin da muhammad ya kai ziyara domin ya gano baban ramin wanda yake kwanci asibiti bayan an yi masa aiki na kwanaki biyu ya kuma je asibiti a daidai lokacin da ake zuwa ziyara kimanin karfe hudu zuwa shida kenan na bayan azahar domin ya gano baban abokinsa ramin Kafin aji yadda shirin zai kasance baki ɗaya da kuma wannan tattaunawa sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. پدر mahaifi. حالش چطور است؟ یا یعنی این سه اکی الحمدلله ام گو دیمه اوبنگی جی دیدن گنی کو زیاره تو آمدی که خواهش میکنم گو دیمه اکی اتاق کدام است وننه با من تردنی بیا زو خوبم اینا لافیه شما چطورید؟ کو یا یا کوکی دوست ابو کی دوست صمیمی کی نکود دکود خوشحالم نجردی به خاطر سبودا گل فره گلها فرنی زحمت کشیدید کنی دوینیا الان ینزو بهترید kun samu sauƙi? Emrus behtaram. A yau na samu sauƙi. Fekr mikonam. Ina tunanin. Amale jarrohi. Aikin tiyata. Baroge. Harafin da ke haɗa kalmomi biyu ga. Sacht. Mai wahala. چون دومین پیر سوهو شما نیستید کو با کوبنه جوان متشی جراح لکتا می ایکن تیاتا جراحان لکتوچی ماسو ایکن تیاتا خیلی خوب د e kyau او دارد. شی یه نده؟ دکتر رزوی لکتا رزوی جراح لکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب می او قره از او متشکرم اینا یی مسا To madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad Darmin da kuma babansa. سلام رامین حال پدرت چطور است؟ خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا تو انزو کما سه اصوراری ونن تتوناوا اما در ترجمه تا هر هرشن سلام رامین حال پدرت چطور است؟ سلام علیک رامین یا یا یا نیم که؟ خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی او؟ na gode ma Allah na gode da ka خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ گوده یعنی کی؟ ما محیفین نکه وننه با من بیا کزو ترجنی dukkaninsu su biyu wato ramin da muhammad sun shiga cikin ɗaki sun kuma sami babar ramin yana kwance a kan gado wani mai kula da lafiyarsa na diba shi ganin haka ke da waya sai ya fita ya bar ramin da abokinsa muhammad muhammad ya kawo wani ɗaurin furanni ya miƙa wa babar ramin a lokacin da yake kwance ya kuma tambaye sa halinsa kamar haka سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ پدر محمد دوست صمیمی من است خوشحالم زحمت کشیدید به خاطر گلها خیلی ممنون خواهش میکنم الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ بله امروز بهترم اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است چون من پیرم نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد بله دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم تو الله ینزو کما سه اجی ونن تتوناوا و پسر اچکن هرشن حوصا سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام علیک یایا یعنی نکه نینه محمدو سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ علیک السلام ام ما ما اوبنگیجی، دکیو، یا پدر محمد دوست صمیمی من است. بابا محمد و ابوکینا نه نه خوشحالم. زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون. نجردی. کنی دوینیا. نگوده قره دگنن فرانی. خواهش میکنم. الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ گرده یعنی که ینزو یا یا نه یعنی نکه کج سوکی؟ بله امروز بهترم اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است چون من پیرم ای ایو نه سامو سوکی اما نی اینا تنانن aikin tiyata ya fi zama matsala gare ni fiye da wani na, domin ni na tsufa. Na شما پیر نیستید شما جوانید و Iran جراحان خیلی خوبی دارد A'a, kai ba tsoho bane kai matashi ne kuma ƙasar iran tana da likitoci masu aikin tiyata masu kyau بله دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم ای likita razavi likitan tiyata ne ƙwararre na gode masa to madalla bayan wani ɗan lokaci me jiyan ya sake dawowa a cikin ɗakin ya kuma bukaci Muhammad ya kama hanyarsa domin kuwa lokacin ziyarar mara lafiya ya riga ya kawo ƙarshe. Saboda haka sai Muhammadu ya yi bankwana da abokinsa Ramin ya kuma yi bankwana da babansa da ke kwance a kan gado. ta jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. amma kafin mai bankwana da ku muna kara ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a madadin muhammadu da da haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbiyyar mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na shahid ayatollah murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ta fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala idan masu sauraro kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala kawo muku kissa mai suna shi'arin farko wanda kuma shine shi'ari na abuzar al-gifari ɗaya daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya shahara da faɗin gaskiya tun ran da ya musulunta har zuwa rasuwarsa a rabza tare da umarnin khalifa na uku wato uthman ibn affan madala masu sauraro kisar mu ta yau ita ce wacce aka sanya wa suna hana isa ga ruwa isar ta yakin sifin ce tsakanin amirul mu'minin ali ibn abi talib da kuma muawiya da abi sufyan walin sham wanda ya yi masa tawaye kafin haka dai muawiya yana matsayin gwamnan sham ne tun zamanin khalifa na biyu wato umar ibn khattab sannan bayan sama khalifa na uku usman bin affan ya bar shi a wannan matsayin na tsawon shekaru goma sha biyu da ya yi don haka muawiya yana gwamnan sham na kimanin shekaru ashirin kuma ya daɗe yana dakon lokacin da zai kwace iko da khalifanci ko kuma ya ɓalle yankin sham daga khalifanci na tsakiya ana cikin wannan hali ne dai sai aka kashe halifa na uku wato usman ibn affan duk da cewa ya buƙaci muawiya ya zo ya taimaka masa tun kafin a kashe shi amma muawiya ya tura sojojinsa ya hana su isa madina har sai da suka ji labarin an kashe halifa sannan ya ɗauki rigar halifa da jininsa ya kashe sham sannan ya shirya zama makoki kan kisan nasa sannan bayan haka ya fara ikirarin neman jininsa sai kuma bayan da aka yi wa imam ali salam bai'a a matsayin halifa na hudu ya sauke dukkanin gwamnonin halifa usman daga ciki har da muawiya da abi sufyan wanda ya ƙi sauka daga matsayin gwamna da sunan wai yana neman jinin halifa usman wanda ya kasance daga cikin danginsa ne bani umayya don haka a lokacin da imam ali salam ya sami nasara a yakin jamal ya rubuta wa muawiya wasiƙu da dama yana kiransa ya dawo daga yi masa tawaye ya kuma sauka daga walin sham amma duk ba su yi amfani ba sai da kowannensu ya tara mayaka suna ta kusantar juna har zuwa lokacin da sojojinsu suka isa wani wuri da ake kira sifin a gefen kogin Furat a kan iyakar kasashen syria da kuma Iraki. Da farko dai wani da ake kira Abu Awar shine kwamandan sojojin Muawiya ya rika sojojin Imam Ali salam isa Siffin inda aka yi yakin sai Abu Awar ya sami wani wuri wanda daga nan ne ake iya ɗiban ruwan Furat sai ya sanya wasu sojojinsa a wurin don su hana sojoji imam ali salam ƙarƙashin jagorancin malik ashtar amfani da ruwan daga baya muawiya ya isa tare da ragowar sojojinsa sannan ya yaba da abin da abu awar ya yi ya kuma ƙara sojoji ba za su hana mayakan al ashtar ɗibar ruwa a lokacin da imam ali salam ya ƙara so sai ya sami halin da ake ciki sannan ya rubuta mu'awiya wasiƙa yana ce masa mun zo ne nan mun zo ne nan don mu yi iya ƙoƙarinmu na ganin ba a zubar da jini musulmi ba kuma muna fatan za mu warware saɓanin da ke tsakaninmu cikin tattaunawa da fahimtar juna amma kuma na ga mutanenka suna ƙoƙarin da rigima don ba a je tun ba a je ko ina ba banda haka sun toshe mana hanyar shan ruwan furat don haka ina buƙatar ka hana su tsare sojojinmu daga isa bakin ruwan furat don amfani da shi sai dai idan kuma yaƙi ne kawai kake so to a shirye muke a lokacin da wasikar imam salam ta kai ga muawiya da abi sufyan sai ya shawarci mutanensa daga ciki har da amr asi wasu suka goyi bayan a ci gaba da toshe hanyar ruwan sannan muawiya ma yana kan wannan ra'ayin don haka ya ba su umarnin su ci gaba da hana su ruwa a lokacin da imam ali salam ya fahimci haka sai ya tara mayakansa ya kuma yi masu karamar ba yana cewa wa'annan mutane sun fara zaluntar mu sun kuma bude kofar yaƙi ya ci gaba da jawabi inda haya kwaɗaitar da su yaƙi ya kuma ba su umarnin su kauda sojojin mu'awiya daga mashayar ruwa nan da nan kuma mayakan imam alaihissalam suka kau da su daga mashayar ruwan na furat suka kuma kore su daga wurin a nan ne sai muawiya yana tambayar babban abokin shawararsa wato amr bin asi yana cewa me kake ganin zai yi sai amr bin asi ya ce masa idan ya hana sojojin mu ruwa za ka kau da su da ƙarfi sai ya yi shiru sai suka ga cewa imam ali salam surwa bai hana surwa ba yana kuma iya ƙoƙarinsa don kada a yi yaƙi ko kuma a zubar da jini muawiya ya san cewa mutanensa jahilai ne ba su san matsayin imam ali a tarihin addinin musulunci ba don haka yana ruruta wutan yaƙi kawai don ya cimma manufarsa ta kwace halifanci daga hannun imam ali salam da haka kuma a wannan yakin sojoji imam salam da na muawiya suna ɗibar ruwa a gefen juna ba wanda yake hana wani to ma da masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen ƙisar hana ruwan sha'a a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madala yanzu kuma sai shirin musan dokokinmu tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu to kamar yadda muka bayani ne a shirinmu da ya gabata wannan shiri yana so ne ya kutsa cikin bayanai dangane da al'amura da suka shafi matasa da sanin dokokin Allah matasa idan muke magana akan matasa suwaye matasa muna mu idan muka dubi malamai masana halayya dan adam sun karkasa al'umma ko kuma bisa yanayi na girman mutum sai suka karkasa su zuwa kashi kamar uku ko hudu ma to akwai wanda zaka ga cewa ana kiransa tiflun wato kamar zaka ce a turanci ana cewa child wato yaro karami yaro karami tun da aka haifo shi ya fara ainihin girma ya fara rarrafe kaga duk wannan ana kiransa a matsayin yaro ne karami wasu suka ce ba zai fita daga wannan hali na yaro karami ba wato da sunan cewa shi child ne wasu sai suka ce sai ya kai shekara bakwai daga bakwai ne ya fara fita daga sunan yaro karami wasu kuma kasan wato abubuwa ne na bayani na ilimi da kuma bincike da kuma ra'ayoyi na mabambanta na masana akan wannan fage wasu kuma suka ce a'a har yanzu yaro ne har sai ya kai shekara tara wasu suka ce a'a sai ya kai goma sha biyar ma to ala hal abin da za mu ɗauka a matsayin dai a ce wannan yaro ne shine mu ɗauka yaro ne har zuwa shekara goma sha biyar haddal wasat to idan aka ce wannan yaro ne to kaga shi duk abin da ya yi duk wasu abubuwa da zai aikata ana kallon sa ne akan cewa kai ai wannan dan karamin yaro ne to amma da ya shiga marhala ta gaba shine ake ce masa murahik a cikin al'amuran na larabci adolescent wani adolescent da turawa suke faɗa shine murahik a larabci wato wata marhala ce ta rayuwa da yaro yakan shiga ka ɗauka daga wannan shekaru na ainihin sha biyar ɗin nan waɗansu suka ce har zuwa shekara wajen talatin ma wasu suke magana duk ana kiransa da sunan yaro da sunan matashi to in aka ɗauki wannan shekaru a matsayin shi ne matashi to matashi mafi girman al'amarin da yake tattare da shi shine ya zama ya ɗau wasu al'amura na rayuwa domin hankalinsa yanzu ya fita daga yarinta tunda yaro in yi wasu abubuwan sai ma ka koma gefe kai ta dariya saboda abubuwa ne na yarinta a wannan lokacin da yaro yake yaro za ga ya ɗauko kara ya hau kai yana nuna cewa wai kamar kan doki yake ko kuma ya ɗauko taya shine yake shan wahala yana gumi malam yana tafiya yana tura taya nan a guje gabansa ba takalmi yana tura shi a gurinsa wai a cikin mota yake yana tafiya a cikin mota kaga don wannan abubuwa ne na yarinta to amma lokacin da mutum ya kai irin waɗannan shekarun misali wasu ma daga shekara goma misali har zuwa ma ka ɗauka sha biyar ɗin ma to wannan lokacin za ka ga cewa daga waɗannan shekarun to fi lahi shekara goma sha biyar babu yaron da zai zo zai ɗaukan maka wani abu ya shi kara ka ga ya hau yana tafiya akan cewa wai yana kan doki ne ko kuma ya dinga tura taya misali irin wannan shi yasa ya shiga ya zama matashi yanzu ya fara mallakan hankalinsa ya fara sanin abubuwan da ke gudana to wannan rayuwan rayuwa ce mai cike da haɗari haɗarinta kuwa shine yanzu yake jin karfin jikinsa yanzu kwakwalwarsa ta buɗe yake sanin abubuwa yake mayyaza komai yake kuma samun wasu al'amura hatta balaga ma a bisa malaman fikihu suna nuna cewa yaro daga shekara an dai namiji ne kenan daga shekara goma sha biyar din nan za ka ga cewa wasu alamomi na balaga ma suna bayyana gaya shi wannan yaro wanda ake cewa da shi matashi yanzu in kuma mace ce daga shekara tara domin wato ita mace tana saurin girma fiye da shi yaro malaman fikiyu suka ce in mace ce daga shekara tara ma za ka ga alamu na balaga a tattare da ita saboda haka matashiya mace daga ma shekara tara fa ita ta ma zama matashiya ne shi kuma namiji za ka iya cewa daga wannan shekara goma sha biyar ɗin lalle ya zama matashi to idan muka ɗauki waɗannan ɓangarorin kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori biyu mace da namiji matasa to sun shigo wata rayuwa mai haɗari na farko dai akwai soyace-soyacen al'amura na borace-boracen rayuwa da zai tunkaro su sannan akwai abubuwa na sha'awace-awacin da zai iya zuwa bisa gariza haiwaniya da ke tattare da ɗan adam kowane ɗan adam yana da wasu al'amurori da ke tattare da shi na sha'awa sha'awar nan na jinsi ne sha'awa ne na tajammulat na ado sha'awa ne na abubuwa na ma'akulat abin mai zai ci menene sha'awa ce na kwalliyan rayuwarsa ta jiki ko kuma ta zahiri ko gashi nan dai kowanne matashi in kace matashi to yana cikin irin wannan sannan in ka dawo ta bangaren aƙida da bangaren kwakwalwa da bangaren tunani a wannan lokacin ya fi sauƙi ya fi kuma sauri ka iya shigarwa da matashi tunani ko kuma ka canja masa wasu al'amura na akalan aƙida ko ka shiga masa duk wasu abubuwa wanda suke baki ma a cikin rayuwarsa wanda iyayensa ma ba a kansu suke ba to irin waɗannan ne malaman sanin halayya ɗan adam suke cewa a irin wannan ko tarbiyya kake so ka ba wa yaro yayin da ya ko da wasu sun ce kafin ma ya kai wannan shekarun daga shekara bakwai wasu abubuwan da dama dan adam yake samu hatta namijin balle kuma mamace duk a irin wannan lokutan abubuwa suke shigan musu balle ma yanzu zamani ya kai a wannan zamanin da muke ciki duk waɗanda ake haifo su ma da wayonsu ake haifo yara yanzu saboda haka za ga yaro yanzu tun daga shekara uku hudu yaro ya ma zama ya ya shige tunanin dan adam don wasu abubuwan in yi maka ma sai kai mamaki to ala hal matasa idan suka kai wannan marhala to mafi girman al'amari a nan idan har ana so a nuna musu rayuwa a kuma ɗora su akan doron rayuwa managarciya shine a fara ganin ya za su su san dokokin rayuwar kanta sanin dokokin rayuwa dangane da matashi ko matashiya asalin tushen duk kan wani abu da za ka iya musu kenan domin ka ɗora su akan wani gwadabe na rayuwa wacce za ta zama musu fitila ta zai musu managarciyar rayuwa kuma su taso a kanta wanda nan gabansu wato future ɗinsu zai zama mai annuri mai cike da haske sanin dokokin rayuwa in mun ce sanin dokokin rayuwa nan akwai bangarori daban-daban na dokokin rayuwa dokokin rayuwa akwai dokoki waɗanda suke na shi kan kansa ya kula da kansa ya kula da jikinsa wasu dokoki ne wanda suke malamai masana al'amura na lafiya za su iya bayaninsu akan wannan lokaci tsafta ta shi kansa matashi wace irin wace irin doka ce za ta kasance in ya bi ta zai samu cikakkiyar lafiya ta ɓangaren haƙora ne ta ɓangaren kunnan shi ne ta ɓangaren idanuwansa ne ta ɓangaren hutawan jikinsa ma ta ɓangaren fatan jikinsa ta ɓangaren dukkan wasu bangarori na jikinsa al'amura ne na dokoki ai dokoki ne su ma na rayuwa kan mu ɗauka wani ba dokoki ba ne kar ka ci abinci a lokacin kaza doka ce in ka tashi daga bacci ka yi abu kaza doka ce wato in baka yi ba kenan menene zai iya faruwa za ka iya samun matsala a tattare da jikinka wannan wasu dokoki ne na jikuna na jikin dan adam wanda zai iya kare kansa irin waɗannan dokokin ma fa dokoki ne na asasi waɗanda ya kamata a fara ɗora dukkan wani matashi a kai ba wai sai an kai wani marhala ba a ce a'a in ya in je university ko ya tafi ya tafi ina ne zai iya koya a'a ku iyaye tun daga gida ne ake fara dora su akai ba wai kurin Allah ta'ala ya ba ku yayaye sun zo kurin shikenan kun kawo su duniya kun yi sababin zuwan su ba shikenan ku abin da kuka sani in an gari ya waye ku ba su kuɗi ku su tafi makaranta kuma ba ku dora su akan wani hanya ko kuma wasu hanyoyi waɗanda za su kare lafiyar jikinsu ko kuma wasu abubuwa nasu waɗanda ya cancance su ba to akwai dokoki na kare lafiya akwai dokoki waɗanda suka shafi zamantakewan cikin gida ɗin ma tsakanin shi matashi da eh, iyayensa da kuma 'yan uwansa a cikin gida ɗin da makota duk waɗannan akwai dokoki na rayuwa fa wanda suke masu muhimmanci don sannan kuma uwa uba sai a zo wajen kare dokokin Allah wanda ya halicce shi saboda haka kenan shi matashi in kana so ka dora shi a kan wata hanya wacce take mai muhimmanci to na farko wannan mafi girman al'amari ka nusar da shi ya san dokokin da ke tafi da rayuwarsa dokoki na bangaren zamantakewarsa da jama'a na bangaren zamantakewarsa da jikinsa shi kansa sannan zamantakewarsa da alakansa da ubangijinsa subhanahu wata'ala wanda ya halicce shi hatta dokoki na zamantakewarsa da sauran ababen halitta wanda duk waɗannan abubuwa ne wannan suke a dunkule muka faɗe su amma insha Allah shiri na gaba za mu yi kokari mu ɗauki wannan bayani ɗaya bayan ɗaya mu yi tsokaci akai to saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh